الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الحمد لله الواحد الديان الذي هدانا للإيمان فأتم علينا شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله الذي شرع لعباده الآيات الذي شرع لعباده من الآيات ما تجلو بها, بها الأحزان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تقرب إلى ربه بصدق وإخلاص وإتقان صلى الله عليه وآله وسلم ما سبهت الخلائق لربها المنان وعلى آله وصحابته أئمة الهدى والإحسان وعلى التابعين لهم إلى يوم تتيب فيه الولدان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا انتهى رمضان انتهى رمضان يا عبد الله فلا تحزن على ودائه بل احمد الله أن بلغك إياه وافرح وكبر الله أكبر أن هداك لصيامه وقيامه الله أكبر الله أكبر كبيرا لا تودي يا عبد الله رمضان بل الصيف إلى بقية عامك رمضان ليس شهرا فقط بل هو أسلوب حياة وبداية تغيير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا افتح له المجال افتح لرمضان المجال ليحيا معك وتحيا به طول العام الصوم لا ينتهي والقرآن لا يهجر والمسجد لا يترك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبد الله عبد الله إن الله سبحانه وتعالى قد من عليك بشهر هذا هذا الشهر المبارك وتقبل منك القليل وعفى عنك الكثير فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعلم بان بعد رمضان زكاه الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير تخرج قبل الصلاه ومن اخرجها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن أخرجها بعد بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا بد من إخراجها لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها الله أكبر كبيرا إننا في هذا الزمان يا عباد الله زمان كثرت فيه الفتاوى المضللة فإنه سيأتي إنسان ويقول بأن صومنا بأن صومنا لهذا الشهر وإتمامنا له ثلاثين يوم مع عدم رؤية الهلال أمس فإن هذا دليل على أن الصيام الأول الذي صمناه صوم باطل فلا بد علينا أن نكمل إلى واحد وثلاثين ثم نفطر وهذه فتوى هذه فتوى مضللة وكذلك ستسمع فتوى ستسمع فتوى بأنك سقط عنك صلاة الجمعة وسقط عنك مع صلاة الجمعة أيضا صلاة الظهر وهذه فتوى يا عباد الله غير صائبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه قط بأنه ترك صلاة الجمعة منذ أن قدم المدينة ولم يكن أحد من الأئمة الذين هم أتقى منا وأروى وأعلم منا بالإسلام وأفهم لم يروى عن أحد منهم إسقاط صلاة الجمعة أو إسقاط صلاة الظهر مع إسقاط الجمعة فهذه فتاوى ستسمعونها فلا تلتفتوا إليها بل بل تمسكوا بما كان عليه السلف الصالح لأن, دين لأن ديننا قائم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لا على فهم من يأتي بعدهم والأمر الثاني يا عباد الله حينما نفرح بهذا العيد فإننا لن ننسى إخواننا الذين قد أصابهم ما أصابهم بظلم بأياد ظالمة ملطخة بالدماء قد قتلوا وشردوا مع أنهم لم يفعلوا شيئا إلا أن قالوا ربنا الله إنهم يقتلون ولن تسمع هذا القتل في أماكن غير أماكن فيه سكن المسلمين ومساكنهم تنبهوا يا عباد الله إننا في هذه الآونة مع ما يحدث في الشرق الأوسط فإن أكثر الشرق الأوسط بل أكثرهم إن لم يكن إن لم يكن كلهم من المسلمين فما يصيبهم سيكون له سيكون له صدى علينا فإننا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والإسلام والإسلام مقصود إضراره في هذا البلد فإننا نرى الأشياء الكثيرة فحينما يكون في بعض البلدان الذي لم يكن تكون الأكثرية فيها من المسلمين يعطى لهم من الأعمال ويسهل لهم مما يسهل لهم رغد العيش لكننا هنا في شمال نيجيريا يرسل إلينا الجنود من الأمريكان والفرنس والفرنج كلهم لا لشيء إلا ليضيقوا على الإسلام والمسلمين فالقرآن هو الحل يا عباد الله تمسكوا بالقرآن العظيم واعملوا بهديه فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والتزموا بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك والدعاء فإننا بوعد الله سبحانه وتعالى سنرى النور عن قريب إن شاء الله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 ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا من أكار بوديا كالله سبحانه وتعالى wanda shi ne wanzaje muna ƙara gode masa da ya shiryar da mu muka zamanto muminai ya cika mana wannan wata mai albarka muka kai watan azumin ramadan na shaida babu abin bauta da cancanta sai allah shi ci kadai wanda ya shar'anta bukukuwan idi ga bayinsa domin ya yayi musu damuwa allah ka yayi mana damuwa ni shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne shine mafi ɗaukaka da daraja mafi kusaci wanda ya zamanto ya kusaci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da gaskiya da ikhlasi da tabbatuwa akan gaskiya muna salati a gare shi duk ran da ya zamanto zukata za su numfasa mutane za su rayu halittu za su ci gaba da kasancewa har izuwa ranar tashin alkiyama Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ya bayin Allah watan azumi ya kare saboda haka ba za mu yi kaicu da alhinin rabuwa da shi ba amma za mu zamanto mu gode wa Allah ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun kasance cikin wanda suka azumci waɗannan wannan wata domin waɗansu ba su iya daskar wannan wata ba za mu gode masa ne saboda ya ba mu iko mun yi azumi wanda muke roƙo a gare shi ya karɓa mana kaɗan ya yafe mana kurakurai da muka yi ya bawan Allah kai farin ciki kai kabbara Allahu akbar wani tukmilu al-idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya zamanto kai kabbara saboda Allah ya umarce ka da haka kai godiya ga Allah domin Allah ya umarce ka ga haka shine shiryar da kai zuwa kai azumi har ka samu kai qiyamul laili bayan ya ɗaure maka shaidanu ya buɗe maka ƙofofin aljanna ya yi maka yekuwa da kira ya ce ka gabato domin yana son ya gafarta maka Allah ya samu cikin waɗanda ya zamanto ya gafarta musu ya ‘yantar da su kada ka yi ban kwana da watan ramadan a abin da ya kamata ka yi shi ka kasance da watan azumi koyaushe inda kake har izuwa ƙarshen rayuwarka har izuwa ƙarshen shekarar da za ka zamanto ka shiga watan azumi ba wata ne kadai da zai zo shi kenan ya tafi ba watan azumi makaranta ce da ake koyan salon rayuwa tsari ne da za ka fara koyan canzawa daga wannan canjin ka a akan wannan canjin ya bawan Allah ka budawa watan ramadan wannan darussa da ka koya ka buɗa masa fage domin ya zamanto ya rayu tare da kai kai ma ka rayu da shi waɗannan darussan su zamanto suna tare da kai har izuwa ƙarshen shekara azumi ba ya ƙarewa alkur'ani ba a ƙaurace masa masallaci ba a ƙyale shi waɗannan abubuwa guda uku darussa ne da ka koye su a cikin watan ramadan ka riƙe su sosai domin ubangiji ya ce maka wa abu da rabbaka hatta ya ce kal yaqin ka yi ta ibada har sai ran da mutuwa ta zo maka Allah ya sa ran da mutuwa za ta zo mana muna cikin mafi kyawu da nagartar ibada ya bayan Allah mu sani kan cewa irin wannan zamani zamani da ya zamanto kowa yana son ya zamanto ya fito yana son a saiki yana son ya zamanto ya shuhura fatawoyi da yawa za su zamanto suna yawo wannan fatawa wata ta zo ko a wannan wata ko shekarar wanda zai iya fito maka ya fito ya ce maka azumi da aka yi talatin tun da jiya ba a ga wata ba kuma ga wata ya cika talatin kuma a ka'ida lalle in wata ya cika talatin sai an gani to tun da ba a gani ba ɗaukan farko kuskure ne saboda haka dole mutane su cika wannan azumi yau a tashi da azumi sai zamantu an yi azumi talatin da ɗaya na farko wanda aka fara yi wurgi da shi domin a kan ɓata aka ɗauka wai har ya zamanto zai kawo magana ko ta khalil a cikin muktasar wanda mutum bai zamanto ya fahimci abin da ma khalil yake faɗa ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar da mu shine mu azumi idan an ga wata mu sauke idan an ga wata idan ya zamanto sama ta rufe to sai mu cika talatin daga nan kuma sai mu ajiye domin ba a yi wa Allah azumi talatin da ɗaya babu wata a wajen Allah wanda yake talatin da ɗaya ne haka na baka iya jin fatawa a ce maka ai idan kai sallar idi wanda sallar idi mustahabbi sallar idi sunna ce muakkada kamar yadda yake a malikiya ko riba kamar yadda ake cewa a malikiya wannan idan kai abinda ba farilla ba to sallar juma'a da take da muhimmanci take da karfi wanda ubangiji ya faɗe ta cikin alkur'ani har yi mata sura to wannan juma'ar ta faɗa kanka saboda ka je kawai kai warka jaminka kar ma ka damu kar kai sallar juma'a kai sallar azahar ma suka ce ba sai ka yi ba saboda wannan sallar idi abin da yake mustahabi wanda in ba ka yi ba ba abinda da Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka sai dai ka samu raguwar lada to wannan aka ce juma'ar mata fadi wannan fatawa ce da ba za ka iya samun wani magabaci wanda ya zamanto ya faɗa ba addinin Allah kuma yana ginuwa ne akan littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da addinin da alkur'ani da sunnar gaba daya ana gina su ne a bisa fahimtar magabata na kwarai ba fahimtar waɗanda suka zo na baya wanda ya zama to ba fahimta gare ba saboda haka magabata kuma gaba ɗaya ba wanda ya taɓa ruwaitowa tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Madina kafin ma ya karasa cikin Madina ya fara juma'a har ya koma zuwa ga ubangijinsa babu ruwaya ko da guda ɗaya da aka taɓa samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shekara ya bar sallar juma'a da yi ba haka kawai shi kenan an fasa saboda juma'ar ta faɗi ba ta samun wannan ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu yanda za a yi a shekara goma ba a iya samun irin haɗuwar juma'a da idi a lokaci ɗaya ba hadisai da suka zo malamai sun yi bayani a kai kuma sun yi bayanin manufar wannan abu kuma mutum ya yi riko da abin da magabata suka faɗa na shirya take ba ya riko da abin da wanda suka zamanto na baya sun zo ba irin cikin waɗannan fatoyin ya bayin Allah a hankali da su domin suna yaduwa ka rike abin da ka karanta a littafi ka rike abin da magabata suke kai amma kakka tafi yawo don ba haka ba addinin ka zai zamanto abin wasa yau wannan ya baka wannan fatawa an jima sai ka ji fatawa daban jibi kuma sai ka ji fatawa daban sai mutum ya zamanto yana yawo ba shi da tabbaci a cikin addininsa shi yasa imam malik Allah ya rahama yake cewa ana ala yaqinin fi ni ina da tabbaci in an koya min abu ga yanda nake da yaqini akan addini na yace ka je can wajen wanda yake da kokonto shakka sai zamanto ka je kai kokonto tare da shi ya bayan Allah mu sani kan cewa a yayin da muke farin ciki da zuwan wannan idi akwai yan uwanmu kuma wanda za mu sa cikin addu'a wa mu ya sa alhini na damuwa abin da ya zamanto ya same su na kusa kusa shine wannan tashin hankalin abin da ya faru a maiduguri wanda ya zamanto mutane har da masu turun kura suna sayar da su abubuwa da basu ke sun kawo ba haka za ka ga naman siya da gargaji a kan titi saboda haka kawai wani ya zo bai san dalili ba ya zo ya kashe mutane da yawa watakila ya kashe shi ma kansa ya kamata mu zamanto mu tuna da su mu sa su a cikin addu'o'inmu ko mu roƙi Allah subhanahu wata'ala wanda suke aikata irin waɗannan ayyuka da waɗanda suke taimaka musu da wanda suke ɗora su a kansu Allah subhanahu wata'ala kai ne ka san su Allah kai mana maganin su ta yanda zai zamanto ba za su ƙara daga kansu ba Allah ka tarwatsa su yanda suka to sun tarwatsa al'umma daga inda suke zaune Allah ka tarwatsa su yanda suka tarwatsa naman mutane wanda ya zamanto su ma sun tattarwatse Allah subhanahu wata'ala karka ba su nutsuwar zuciya Allah ka zamanto gatan musulmi akan wannan abubuwan da suke faruwa yan uwanmu wanda ake daukewa wanda yanki kidnapping suka zo wanda shi ma na kusa kusa na kazina wanda aka ce da an yi sulhu da su an yadda Kausam sai ya zamanto shekaran jiya shekaran jiya wancan suka ce sun fasa wannan sulhu sun dawo aika aikar da za su yi za su ci gaba Allah to kai mana maganin su Allah mun san ba za su gagare ka ba Allah ka yi musu talala ne Allah subhanahu wata'ala ka yi musu danka dan kar da ba za su iya kubuta ba abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya abu ne da ya shafi musulmi baki daya abu ne da ya shafe mu baki daya saboda yawancin waɗanda suke rayuwa a can in baka ce mafi yawancinsu ba musulmi ne kuma wannan abubuwan da suke faruwa za su cutar da musulmi ne za su cutar da garuruwan musulmi ne saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba musulmi da musulunci nasara akan wannan abin da yake faruwa wanda kuma za su nufe su da sharri Allah ya mayar musu da sharrin su kawunansu musulunci ba shi da gata a wannan ƙasa tamu domin a yayin da ya zamanto arewaci wanda su ne musulmi suke da yawa a ko a wannan satin sai ya zamanto kullum abin da ya zamanto garuruwa wanda ya zamanto ba namu ba su ake karfafawa yau a ce za a zamanto a lokacin da ake faɗaɗa wato inda jiragen ruwa suke sauka har ya zamanto za a zamanto a shigar da yarjejeniya na pounds miliyoyi fiye da miliyan 740 da wani abu amma mu a nan arewa ko da titi wanda za a karasa wanda zai hada mu tsakanin da abuja abu ya gagara kuma kullum ko yaushe koma baya muke zamantowa a cikin waɗannan abubuwan wanda kuma babu fassara da mutum zai yi in ba ya zamanto mu musulmi ya zamanto kurar baya ba yayin da ya zamanto su ana kai musu ana gayyato ƙwararru daga kasashen turai a ce zo su bunƙasa su mu kuma ana kawo mana sojoji ba don kawai ba sai don su zo su tarwatsa mu sojojin amerika suna nan sojojin faransa suna nan kuma ba san me suke yi ba banda ya zamanto tarwatsa mu hasali ma har zuwa ake ana gayyata ana cewa ku zo ku yi bambin ɗin 'yan arewa kuma mun ga abin da ya faru a sakkwato wanda a sakkwato mun san cewa musulmi ne babu wani wanda ya zamanto ya kama wani wanda ba musulmi ba ko ya cutar da shi amma haka ya zamanto an yi kuma aka yi tafi aka yi murna aka ce wannan ne abin da ya dace ya kamace mu Ko ma bayan da muke samu ba kaɗan ba ne wanda ba abin da mutum zai iya fassara wannan sai ana nufar musulunci da musulmi da sharri a cikin wannan al'amari alkur'ani alkur'ani ne kadai mafitar mu domin alkur'ani ne zai shiryar da mu ga hanyar da ta zamantu ta dace alkur'ani zai nuna mana abin da ya kamata mu yi idan mun aiwatar da abin da alkur'ani ya ce mu yi to hakika za mu hau kan shirya kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai gyara al'amuran mu kamar yadda imamu na maliku Allah ya rahama yake cewa babu abin da zai gyara al'ummar baya sai abin da ya gyara al'ummar gaba al'ummar da ta gabata alkur'ani ne gyara ta saboda haka muyi riko da alkur'ani mu koyi alkur'ani mu aiki da alkur'ani mu nemi warakar ma cikin alkur'ani sai ubangiji subhanahu wata'ala ya shiga cikin al'amuran mu mu lizumci alkur'ani ta wajen aiki da shi da neman waraka a cikin sa wannan alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya mana wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa sai ya ba su su za su zamanto tabbatattu a cikin ƙasa su za su zamanto masu ɗaukaka a cikin ƙasa su ne za su zamanto jagorori a cikin ƙasa kuma ubangiji zai ya yi alkawari matukar aka yi riko aka yi imani da aiki na gari allah ya yi alkawarin cewa allah zai musanya takin hankali da ake ciki ya zamanto an dawo daidai ya zamanto an samu aminci da kwanciyar hankali ya bayan allah mu sani kan cewa wannan gari namu gari ne da ake nufinsa da ba abubuwa masu kyau ba arewacinmu wanda musulmi suke da yawa ana nufinmu da abubuwa da yawa ya kamata ya zamanto mu tashi ya bayan allah mu sani kan cewa waɗansu abubuwan tsoro da firgici sai mun fara gyara abin da yake cikinmu yin kofofi da yin get get kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake faɗa ba su bane waraka domin muna yin get ɗin ne alhalin mabarnatar yawanci suna cikin wannan gate ɗin da su muke kulle ƙofa da su muke rufewa ya kamata mu tashi wanda ya zamanto ya fandare yi kokari mu kirawo shi mu dawo da shi kan hanya mu zamanto mu ne waɗanda za mu zamanto mu gyara waɗannan al'amura idan al'amuran suka gyaro sai zamanto mu ma mun samu kubuta to daga nan ne babu wanda zai zamanto daga waje ya shigo mana domin ba a iya cin mutum da yaƙi sai idan ya zamanto gida ya zamanto ya tarwatsu saboda haka ya bayan Allah mu tashi mu zamanto abubuwa da suke yaduwa na shaye-shaye mun san waɗanda suke sayarwa mu yi ƙoƙari mu yi kukan kura sai zai zamanto mu gani a wani wajen a wani wajen ma ba za mu yarda ba sai mun bi domin zai iya naso ya dawo mana mu tashi mu kawar da waɗannan abubuwan lalacewa da ake samu waɗansu samari ko kuma 'yan mata za su zamanto suna lalata waɗansu ya kamata a tashi ko a cikin azumin da za ka ji abubuwan kunya da ya zamanto ya faru ga samari wani lokaci abin da ya zamanto mafi girman alfasha ko ya zamanto ko zina ko lalata da jinsi iri ɗaya zai zamanto abu ne har ya zamanto ana yadawa a wannan gari namu mai albarka to ya kamata ya zamanto mu tashi wanda muka ga cewa yana yin waɗannan al'amuran mu zamanto mu kawar da shi mu dawo da shi kan hanya in zai dawo in ba zai dawo ba hakika Allah bai wajabta mana zama da shi ba domin zai iya janyo fitina da musiba wanda wannan musibar ba za ta tsaya a kansa shi shi kaɗai ba wata ko fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa mu mu kiyayi fitina wanda ba wanda ya janyo ta shi kadai shi zai zamanto ya cutu da wannan fitinar ba a duk wanda ya zamanto yana ya bayan Allah mu sani kan cewa Allah da ya bamu yaya ƴaƴa ya bamu amana ne saboda haka amanar ƴaƴan nan mu kula da su mu kula da tarbiyyar su mu tsaya akan lamuran su al'azumi da ya zamanto sun yi alama ce da yaran nan suke nuna mana cewa shirye suke za su gyaru saboda haka mu dage wajen tarbiyyantar da su mu kula da wajen karatunsu mu kula da waɗanda suke abokantaka da su mu kula da kai kawonsu a cikin unguwanni mu kula kuma da kai kawo da waɗanda suka zamanto suke wato yawo a cikin unguwanni domin kasu fatar mana da yaya ya bayan allah yau ranar farin ciki yau rana ce ta farin ciki sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo masallaci ta wata hanyar ka canza wata hanyar domin ka yada alkhairi ka samu alkhairi ka zamanto cikin alkhairi a wannan rana mutum ya yalwata wa iyalansa gwargwadon ikonsa mutum ya zamanto ya ci ya sha ya zamanto ya godiya ga Allah yawaita kabbara ga Allah domin ubangiji yana son a yawaita kabbara a gare shi duk yayin da mutum ya yi kabbara sai ya mar alkawarin aljanna yayin da mutum ya zamanto ya ce la ilaha illallah sai mar alkawarin aljanna to alkawarin aljanna nawa kake tunanin zaka samu yayin da ya zamanto yi kabbara nan kar ka zamanto bakin ka bushe daga yin kabbara ka dage ka yi kabbara ka yawaita kabarbari ka sanya farin ciki a cikin mutane Allah subhanahu wata'ala ya sanya farin ciki a cikin zukatanmu Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a garuruwanmu Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a unguwanninmu Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasarmu abin da ya zamanto ya gagare mu Allah ka iya mana domin kai ka iya mu ba za mu iya ba Allah kai ka san waɗanda suke ƙulla mana sharri kai ka san wanda suke kulla kaidi a gare mu Allah ka mayar musu da kaidin su kansu Allah ka tarwaza al'amuransu Allah karka ba su nasara a kanmu Allah subhanahu wata'ala ka ji kai iyayenmu Allah ka ɗaukaka darajarsu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu ta'ala ka sanya su a firdausi ka yi musu tukuici da gidan aljanna Allah waɗanda suke raye Allah ka raba mu da su lafiya ka sa su cika da kyau da imani Allah ka sa mu mu bi hanyar su cikin imani da kuma musulunci Allah ka tashe mu gaba ɗaya a cikin ayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka maɗaukaka ya Allah ka kawo mana dukkan wani abu da zai zamanto albarka ne a gare mu ka kawo mana dukkan wani abu da zai zamanto ci gaba ne a gare mu Allah subhanahu wata'ala shugabanni Allah kai riko da hannun wanda suke tunani da suke kokarin kyautatawa al'umma waɗanda suke kokarin suke sabani haka Allah ka dawo da su kan hanya Allah wanda ba zai dawo kan hanya ba Allah kai ga ka gashi kai mana maganin sa Allah ka shiga cikin al'amuranmu Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati.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 kullu amin wa antum bi khair wa antum ila Allah alaikum wa rahmatullah